a mu ta farko dai mun yi niyya mu ci gaba da karatunmu darasinmu ta muktasar khalil ibn ishaq da yake akwai wa'yansu tambayoyi da kuma bayanai da 'yan uwa suka buƙaci a yi su muka ga ya dace tunda da darasinmu tana nan kuma za a ci gaba da yi kuma shi darasin ba shi da lokacin ƙarewa muka ga ya dace abin da ya shafi lokacin shi a ba da amsansa kafin a ci gaba da sauran karatu a gaskiya a musulmi yana bukatan a faɗakar da shi musamman mumini saboda faɗakarwa yakan amfani mumini ta wurare da dama na farko zai amfanar da shi ta wajen tuna Allah maɗaukakin sarki zai amfanar da shi ta wajen a samun amfani cikin addininsa ta wajen sanin abin da bai sani ba fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa hakan a cikin nasin alƙur'ani to masu faɗakarwa suna da iyaye kuma iyayen nan su ne annabawa farkon annabi da aka aiko shi zuwa halittu shine ko kuma manzo da aka aiko shi zuwa halittu shine annabi nuhu alaihi salam amma duk da annabi adam shi ma annabi ne annabi da aka aiko shi don ya kira zuwa tauhidi ya kira zuwa jin tsoron allah shine annabi nuhu alaihi salam ya yi zaman tare da kafiran zamaninsa yana kiransu zuwa ga tauhidi har ya sha kusan shekaru dubu ba hamsin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ba da labarin haka wala sanna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun wannan tsawon zamani da ya ɗauka ya sha yana ƙoƙarin kiransu zuwa ga tauhidi bai hana shi ba kuma ƙarfin kafircinsu bai hana shi ya samu rauni ko ya samu rashin haƙuri a kan abin da yake fuskanta daga wayannan kafiran akwai lokacin da ma suke ce masa inna lanaraka fi dalalin mubin amma amsan da ya bayar shi za a gani shin ya yi fushi ya maida musu maganganu marasa daɗi ya yi mu'amala da su ta yadda su suke masa mu'amala ba haka ya ce ba ya ce ya kaumi laysa bi dalala walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون هذا tsarin da ya musu magana tare da cewa sun ce masa muna ganin ka kana kan bata annabi nuhu duk da haka shi ya ce gaskiya bana kan bata iya abin da na zo da shi don in isar da saƙon allah kuma in yi muku nasiha domin na san abin da ba ku sani ba a tattare da Allah maɗaukakin sarki shin za ku yi mamakin Allah ya saukar da wani zikiri wani littafi ga bawansa wani wahayi ga bawansa don ya yi muku gargaɗi ku ji tsoron Allah don ya rahimce ku ya yi muku rahma duk da hakan duk da wannan mulatafa ba su guje ba suna cutar da shi suna nuna masa duk irin izaya har ma su da ake kiransu shi yake haƙuri da irin izayan da ake, musu, ake masa amma su masu yin izayan su fa suka gaji suka ga abin da annabi nuhu alaihi salam yake ta yi musu dinnan fasu sun gaji da shi har ma suke ce masa ya nuhu kad jadaltana fa aksarta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin in har gaskiya kake to ka kawo mana da abin da kai mana alkawarin cewa zai same mu mana a gani na azaba kenan su suna ma sun gaji so suke su tabbatar musu shin abin da yake faɗa gaskiya ne in har azaba ne zai same su to ya dawo da azabar mana su sun gaji da ire-iren abubuwan nan da yake yi shi kuma amsan da ya ba su meye yace ya komi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala allahi tawakkaltu فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن gumma عليكم غمة ثم اقضوا إلي ya ci gaba da بدا da a irin izayen da yake gani a tattare da su har izuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu azabar da suka dace da shi. in har da gaske muna koyi da annabawa muna koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran annabawa to ga yanayin da ya kamata mu kira mutane zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin duk sanin da za ka yi wa Allah duk sanin da za ka yi a cikin addinin musulunci ba za ka kai wa'annan mutanen ba duk tsoron Allahnka dukkin shirka dukkin bid'a ba za ka kai wayannan mutanen ba su ma ga yadda suka mu'amalanci wayannan kafiran a tare da cewa kafircinsu ya tsananta ya kai intaha amma hakan bai sa su sun yi fushi ko sun mai da abin kamar abin shashanci suka zamanto abin koyi ba a'a sun zamanto ne mutanen kirki tare da mutanen da suka kasance ƙarshen mutane a cikin taurin kai da kafirci to ga annabi hudu alaihi salam shi kuma me aka ce masa inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka min alkadhibin amma duk da haka me yace musu ya qaumi laysa bi safaha ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ni'matallahi alaikum aha zuwa ƙarshen aya haka ga annabi salih shima da suka kafirci suka suka kafirta suka yi masa duk irin izaya da ya koma baya me yace fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin bai faɗi munanan maganganu a kansu ba haka ga annabi shu'aib alaihi salam da aka ce masa lanukhrijannaka ya shu'aib والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين إلى zuwa ga cewa ya yi musu akan abin da suka faɗa masa ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin zuwa ga annabi Musa da Harun su ma aka aiko su zuwa mafi Ah, mafi taurin kan halitta shine fir'auna babu wanda ya kai shi kafirci babu wanda kuma ya kai shi taurin kai shi war uluhiyya ma yake yi ana rabbukumul a'la yake cewa amma duk da haka Allah madaukakin sarki tare da saninsa cewa fa ba zai musulunta ba kuma tare da da saninsa da halin da yake ciki da halin annabawansa da zai aiko su zuwa gare shi me ya ce musu idhaba ila fir'auna innahu tagha sai ce me faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ga annabi ibrahim alaihi salam ya ga mahaifinsa mahaifinsa tarih akan kafirci amma kiran da yayi masa wani irin kira yi masa duk da cewa bai tabbata mahaifinsa ba amma dai a matsayin mahaifinsa yake cewa yayi wa mahaifinsa إذ قال لأبيه كغيرين كيران دي مسا إلين أسلوب دي يبي قولين كيران سايتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن fatakuna lishaitani waliyan amma me yace mahaifin nasa yace qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya ka bar guri gurina in baka daina da abin da kake faɗa min ba zan yi maka rajimi ma'ana za ɗauki duwatsu mu eh, ta dukanka da duwatsu amma a ƙarshe shi kuma me yace masa qala salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya iyayen da'awan kenan zuwa ga ma'aiki shugabansu shi kuma ya yanayinsa ya ya kasance ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ɓoyayyen abu ba ne irin koyarwarsa musamman tare da kafiran ne ko muminan ne dan sanannu suke akwai lokacin da ma wani bawa ana ce masa muawiya ibn al-hakam muawiya ibn al-hakam as-sulami dinnan yazo masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya tarar da sahabbai suna sallah tare da ma'aiki sai a cikin sahabban wani ya yi atishawa sai ya yi tashimitinsa ya ce yarhamuka Allah sahabban gaba ɗaya suka yi mamakin wani yana magana a cikin sallah sai suna jefa shi da ido suna kallonsa ya yi mamaki yake ce musu ah, a cikin sallan fa wa su kula ummiya kai wa'annan mutanen ma ba tanzuru tanzuruna ilayya me yasa kuke ta kallo na haka a cikin sallan fa suka soma suka soma dukan kafafuwansu saboda su sanya shi ya yi shiru a cikin sallah domin sallah ba guri ne na yin magana ba sai shi yake faɗa cewa falamma ra'aytuhum yusammituna ni lakin sakattu da na fahimci suna ƙoƙarin su ce mun ka yi shiryu na yi shiryu ɗin bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah shi yake faɗa fa cewa fawalladhi nafsi biyadi aw fawallahi ma ra'aytu mu'alliman qattu la ba'dahu wala qablahu ahsana ta'liman min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكنه قال لي يا فلان إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن يا أبن ما يكيب الأم هاغني ضد يسلم دي جويا يتشي مسواني wannan sallan da muke yi karatun alkur'ani da tasbihi da zikiri shi kawai ake yi a ciki ba a magana a ciki ya ce ban ga wani mai faɗakarwa mai kuma koyarwa da yake da kyakkyawan koyarwa daga farkon mutane da kuma ƙarshen mutane kamar irin ma'aiki ba ga to wannan ya ba da shaidan hakan ko to haka sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke haka tabi'ai suke to bayanai game da abin da ya faru tsakanin aisha ummul mu'minin da kuma sauran sahabbai irin su abu huraira lokacin da ya ce waladu zina sharru salasa da aisha radiyallahu anha labarin wannan maganin ya iso mata me ce me ta ce ta ce rahimallahu aba huraira asa'a sam'an wa iso ba ka gani yanayin raddinsu tsakaninsu yanayin raddinsu ba za a ce musu makaryata kaza kaza kaza a zazzage su ba a'a Allah ya ji Allah ya masa rahmawa ne sai dai fahimtansa ne bai yi daidai ba a guri kaza ka gani lokacin da maganar sai na Umar da Ibn Umar na cewa innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi ya iso mata Aisha me take cewa tace innakum latuhaddithuni an ghairi kadhibain wala mukadhabain walakin as-sam'a yukhti kaga yanayin raddin su kenan da kuma magana ibnu umar akan umran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ibnu umar ya ba da labari sai da aisha radiyallahu anha da ta ji wannan labarin me ta ce ta ce yarhamullahu aba abdurrahman ma'tamara umratan illa wa huwa shahiduhu wa ma'tamara fi rajabin qat yanayin raddin su kenan haka kuma malamai da suka zo a bayansu yanayin raddinsu to a wannan zamanin muka samu bambanci tsakanin wa'ancan mutanen da kuma wa'annan mutanen gurin kira zuwa ga addinin musulunci shi addinin musulunci in za ka yi raddi raddi ya kamata ya bukaci a yi ardin dala'il in kana so ka kore wani abu daga ainihin matsayin da yake to za ka dawo da abin da yake matsayinsa ko kuma shi abin da aka faɗa shi ɗin da kansa za ka dawo da shi ka warware shi a ilmance yadda ake raddi amma yau ba haka yake ba misali daga cikin karatuttukan da muka yi a kan matsaloli da suka shafi makarantar ibnu taimiyya hakika mun yi ta bayanai mun dawo da A maganganu mun dawo da abubuwa domin a haka bidu'o'i da suke tattare da Ibn taimiyya sun kai bidu'o'i ɗari da saba'in da wani abu kowanne kuma fa a gurin in izalan mabid'a ne kowanne kuma Ibn taimiyya yana yin su amma ba su taba cewa Ibn taimiyya ɗan bid'a ba ba su taba cewa kowa wannan aikin da makarantarmu take koyarwa bid'a ce ba amma a kankanin abin da bai kai ya kawo ba daga gurin sauran mutane ana ce musu 'yan bid'a ka gani wannan siyasa suke yi ba addini suke yi ba a gaskiyan al'amari yadda in an duba a yanayin in an duba misali daga cikin abubuwan da ya wajaba a kansu suka yi su yi ikirarinta a cikin ilamul muwaqqi'in yanayin fahimtar ibn taimiyya da kuma yanayin ɗaukan ilimi na wannan makarantar tasa yana da bambanci da yanayin da sauran malamai suka tafiyar da al'amuran addinin musulunci ga lafazinsa za mu karanta maka misali zan baka shi alkur'ani da kansa in yana so ya kafa hujja yana so ya kore kuma wata magana iya abin da zai cewa shi wannan wanda ya zo da sabon abu ko kuma wanda yake so shi ƙur'ani ya kore abin da ya zo da shi zai ce masa ƙul fa'atu bit taurat ai yanzu kana so ka tabbatar da wani abu ko ka kore wani abu to ka dawo da littafi fatulu ka karanta guri in kuntum sadiqin in har da gaske kake raddi yanzu za mu karanta maka maganganun ibnu taimiyya da ibn al-qayyim al jauziya a cikin littattafan mu ce maka ga littafi ga lafazin ga abin da suka faɗa da harfinsa da lafazinsa mu karanta a maimakon fa'atu bit taurat littafin ka zo da shi ka zauna a gidan tibinka ko a shafinka ka karanta gurin da aka karanta ka fassara abin da aka faɗa fatluha kamar yadda qur'ani ya faɗa in har da gaske kake amma hakan ba za a samu ba daga na yi bayani sai wani shashasha ya fito ya yi ta zage-zage wai da sunan kuma ya yi mun raddi ana raddi a haka ba a raddi haka raddi shine gashi ka ji yadda aka yi a cikin ilamun muwakka'in a cikin ilamun muwakka'in na ibnu tayyib ibnu kayyim al-jawziya ka ji lafazinsa in za ka yi mun raddi ka karanta gurin sai ka yi mun raddi bayan ka karanta ka zo da littafin ka karantawa mabiyanka sai ka ce wane kaza ya ce ga kuma abin da ke a rubuce ƙarya yayi amma hakan ne fa ba za ka iya yi ba ba ka yi sai ka yi ba kuma ba za ka iya yi ba gaskiya mun yi bayanai na cewa muna abin nan faɗin maganganu muna na akan shakhsiyat irin ibn taymiya ibn kaibil jauziya ba shine yanayin raddi ba mun yi maganganun nan yanayin raddi shine a dawo da maganganunsu a yi ta su a ce wannan abu kaza kuskure ne wannan abu kaza ba daidai bane wannan abu kaza daidai ne a tabbatar da hakan amma a kama shaksiya da sunansa a ce ibn taymiya kaza din shi muke korewa yanzu nabi da muka ga wannan ba shine hanyar da malamanmu suka koyar da mu ba duk da cewa fa amma in an matsa za mu kai inda ba a so ɗin ba mu so a matsa so muke mu tabbata kan koyarwar da annabawa da kuma sahabbai da kuma tabi'ai suka yi gurin kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba ma so a matsa amma ni ga abin da zan iya ce maka shine ka karanta abin da shi ibn al-qayyim faɗa sai ka yi sa dalla-dalla ga mabiyanku su fahimci me ake nufi a gurin nan daga nan in kana da raddi ko kana da magana akan abin da na faɗa sai ka yi shi muddin ba ka yi saka yi hakan ba ka yi shiru rufe bakinka ka yi ya wuce wanka kawai yawwa iya abin da ya kamata ka yi ka yi adalci wa kanka ba ni ba za ka yi wa adalci kanka za ka yi wa adalci domin su mabiya su abin da suka fahimta shine ni na zo na karanta na kama sunan littafi na karanta gurin ga kuma inda zan karanta shine shahidtu ibnu kaymil jauziya yace شهدت شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عند الله أو من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ ولا ريب أن من وفق هذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق ومن حرمه فقد منع الرفيق والطريق فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم كاجي ينسو kaji abin da suka faɗa ta yi yanin za ka karanta in ka karanta ka fassara in ka fassara sai a san me aka faɗa domin mutane suna jin larabci kuma suna da hankalinsu kuma abin da in har ba a yi muku hakan ba ku mabiya iya abin da za ku iya yi ku ku je ku ɗauki littafi ku duba inda muka faɗa ɗin ku karanta da kanku ku tserar da kanku domin a ga yadda na gani malaman da kuka ɗauke su malamai ba za su iya fito zahiri su bayyana muku abin da aka bayyana ba wannan kuma khiyana ce ta ilimi khiyana ce cikin ilimi ma'ana Ibn taimiyya in matsala ta yi masa duhu iya abin da zai yi ne ya gudu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ainihin gaskiyar matsalar daga gurin Allah kai tsaye ya buɗe akwatin Allah ya ɗauko ilimin da yake so daga ya yi hakan sai a ga madadi daga Allah ya yi ta sauƙowa masa sai ga futuhat al'ilahiyya su yi ta zuwa masa har ya rasa da wanne zai yi to abin da muka sani daga littafin Allah wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abinda muka sani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul abinda sahabbai suke yi shine Mu'adh ibn Jabal ma ya aike shi zuwa Yaman yace masa in ka je da me za ka musu hukunci sai ce me bi kitabillah kuma in baka samu ba bi sunnati rasulillah in baka samu ba ajtahidu ra'ayi ka gani zan yi ijtihadi na bai ce zan saukar da shi daga gurin Allah ba haka ne kuma ijma'in malamai sun tabbata akan cewa makomar matsalolin addinin musulunci duk lokacin da aka samu duhu a cikin wata matsala zuwa littafin Allah in ba a samu ba sunna in ba a samu ba ijma'i in ba a samu ba istidlali kiyasi eh, a gurin darura in ba a samu ba istidlali abin aka yi tifaki kenan baya daga cikin sha'aninsu su saukar da gaskiyan a gurin Allah maɗaukacin sarki kai sai ba baya kuma daga cikin sha'aninsu su su buɗe akwatin Allah su ɗauki ilimin da suke so ba ga darimi ya rawaito daga abubakar siddiq akwai lokacin da aka kawo masa faɗa bai san yadda zai yi ya warware ba sai ya duba littafin Allah bai samu ba ya shigo cikin sunnan ma'aiki bai samu ba da matsalan nan ya yi masa duhu ya yi masa nauyi jama'a ru'usan nasi wa khiyarahum sai ya tara manya-manyan sahabbai واستشارهم يعني مشاورا سوء فإن أجمع أمرهم على أمر قضي به أو قضى به إن هريات سكت بتاكم وني هكنشي قداتو زي زنتر ونشيني أكين واي أبو بكر الصديق كما ما في صوب جين ما في ما في ما في وندي ما في وندي يفي صورون الله تشكي الأمة شيني mafi kuma sani wanda ya fi sanin Allah a cikin wannan al'umma shine Abubakar Siddiq bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ire-iren nan ne aka kadaita kalimomin al'umma gaba daya sun zama kalimar su guda ɗaya ce makomar su guda daya ce ga Bukhari in an shigo cikin sa Umar bin Khattab da ya je Sarga ya samu labarin cewa akwai wata cuta da ya faru a Sarga me yayi sai da ya kira muhajirun al-awwalun ya nemi ilimi a gurin su ya rasa ya shawarce su suka yi ikhtilafi ya bar su bai je kai tsaye zuwa akwatin Allah ya ɗauka ba fa sai kuma ya koma gawa su ansar ya nemi ilimi ya rasa ya koma zuwa mashirkatu quraish min muhajiratul fath ya nemi ilimi da ya samu tukunna fa ya tsaya akan abin da ya samu sai daga nan abdurrahman ibn auf ya zo masa da hadisi ga gani neman shawaran kenan abin da hadisin nan da Abdurrahman ya zo da shi da kuma ra'ayin da su sabban suka yi itifaki a dalilin neman shawaran sayyidina Umar bin Khattab sun zo daidai ka gani iya abin da sahabbai suke yi ga Usman ibn Affan lokacin da Huzaifa ibn yaman a cikin siyar na al zahabi a tarjumar sayyidina Usman lokacin da Huzaifa ibn yaman ya zo masa da labarin cewa mutanen Iraki sun yi ikhtilafi a cikin karatun Al-Qur'ani sayyidina Usman ya tashi a firgice ya je ya nemi sahabbai manya-manyan sahabbai ya yi guwa sai zuwa gurin sayyidatuna hafsa ya nemi ainihin mushaf da sayyidina umar bin khattab ya ajiye a gurinta aka karbo wannan mushaf din aka yi naskinsa aka rubuta yace idza ikhtalaftun fi shay'in min arabiyyati alqur'ani faktubuhu bi lisani quraish fa innahu fa innaha lisanuhum ka gani ya umarce su da abin da za su yi ya kira wannan ya shawarce shi shin wannan harfin ka taba jinsa daga ma'aiki ya rantse ya sa shi rantsuwa ya rantse wannan kuma ya kira shi shi ma a yi haka wannan ya kira shi a yi haka kafin a tara alkur'ani a kuma kone sauran musafai a tabbatar da mushafu usman wanda muke karanta shi a yanzu haka a gani abin da aka yi kenan ba wai zali sawabi aka yi ba daga gurin Allah maɗaukakin sarki ba wai istiftahi na khaza'in na Allah maɗaukakin sarki aka yi ba a wannan zamani to shi ga na Ali ibn Abi Talib a cikin Sahih Bukhari me yace yace alaikum bima kuntum taqdun in za ku yi hukunci ku yi hukunci a yadda su wa'ancan suka yi suka tafi fa inni akrahu al-ikhtilaf ni bana so in sabawa su wa'annan mutane in kawo sabani cikin al'umma hatta yakuna lin linnasi jama'a aw amuta kama mata ashabi har ma ya zamanto kowa yana kan abu daya ko kuma an mutu kamar yadda sauran sahabbai suka mutu a gani aikin sayin na Ali ibn Abi Talib kenan haka kuma Bukhari ya tabbatar mana a cikin sahihinsa yace كانت الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بسيد الأنام هكا سؤال الإمام مالك سكا كسنجي أشكين أدب الفتيان الإمام السيوطي me yace imamu malik yace adraktu ahla hadha baladi wa ma indahum ilmun ghayru alkitabi was sunnah fa idha nazalat bihim nazila jama'a al-amir man hadara min al-ulama fa ittafaqu alayhi amdah a wannan a wannan tsarin suka tabbatar da kalimar musulmi kalima daya ce suka tabbatar da tsakun musulmi tsaku ɗaya ce suka tabbatar da tafiyar musulunci tafiya ɗaya ce su ya tafi daidai an samu istikrari na fatawa an samu istikrari a cikin nutsuwa ta addinin musulunci babu yaƙi babu tsabawa kowa kowace hukunci aka ajiye shi a matsayinta ba a sabawa kowa ba ba a zagin kowa ba a yi takfi ba a takfi ba a kafirta kowa ba a bid'antar da kowa a hakan aka tafiyar da al'amura amma yadda shi ibn al-qayyim al ya ambaci daga shehinsa ibn kaimil ibn taimiyya wannan mutajahi ne khatir yana da hadarin gaske sabida me saboda su kansu ba su isa su samu fafata daga ainihin magza na wannan maganar ba ba za su iya kuma su bada su yi takdimin jawabi akan fahawarsa ba domin me shi matsala idan ta yi masa duhu ibn taimiyya kai tsaye zai saukar da gaskiyan a gurin Allah kaga wannan matsayin abubakar ba shi da shi umaru ba shi da shi usmanu ba shi da shi tare da shi umar muhaddas ne maganansa mafa zai zama ƙur'ani amma wannan matsayin fa ba shi da shi ga usmanu ba shi da shi ga sayyidina ali ba shi da shi sahabbai a bayansu ba su da shi sayyidina su imam malik abu hanifa ahmad ibn hanbal da ash-shafi'i ba su da shi shi kai tsaye zai je khaza'inu rahmatillahi yastaftih ya buɗe ya ɗauki ilimin da ya ga dama ya ce wa tazdaliful futuhatul ilahiyatu ilaihi har ilmomin Allah su zo a gabansa su tsaya bi ayyatihin na yabda har ya rasa ma sanin da wanne zai ya rasa sanin da wanne zai kankar ya za muke masa gashi ka ɗauki littafin ka karanta mana ah? tambayan da muke yi fashi ne-fashi ne, ta yaya zai saukar da gaskiya daga gurin Allah ka gaya mana ta ya zai buɗe wannan akwatin Allah na ilimi ya ɗauki ilimin da ya ga dama ka gaya mana wani irin madadi na Allah ne zai saukar masa ba iyaka a gaya mana wani irin fatihi ne na rabbani da zai kusa zai zo kusa da shi har ya rasa sanin da wanne zai ɗauka ka gani dole a gaya mana wani irin iftikari na halan da kuma ilman da kake faɗa kai ibn al-qayyim al-jawziya Ibn taimiyya ya samu da abubakar bai samu ba umar da usman ali ba samu ba wani irin tafiya ce ta zuciya na hakika da kuma kasidi kake faɗa cewa Ibn taimiyya ya kai wannan matsayin ake masa wannan madadin da abubakar da umar da usman da ali ba su samu ba ka gani ta ire-iren hanyoyin ne aka samo ah, wannan tsabani da ake samu a cikin musulmai su suna fatawoyi ne suna ba da fatawoyi ne ta wannan hanya shi yasa duk matsala da magabata suka warware sai sun zo sun shigo cikin sun yi lalaci ba za mu ɓoye abin da aka yi ba duk da cewa fa muka ce ba za mu zage su ba ba za mu zage su ba amma abin da za mu ce shi ne meye manufarsu da yin haka meye manufarsu in ba ku gaya mana manufarsu ba mu kuma ba za mu yadda da ba da tafiyarwa da kuke wa mutane akan wannan tafiyan ba saboda tafiya ce ta sabawa littafi ta sabawa sunnar ma'aiki ta sabawa ijma'in musulmai a gani kuma matsalar ilimi ba a ɗaukansa ta wannan hanya matsalar ilimi ko kaɗan ba a ɗaukansa ta wannan hanya wannan na farkon kenan na ɗaya na ce muku ɗari da saba'in da wani abu ba wannan na farkon kenan na biyu shi a cikin wannan littafin i'lamul muwaqqi'in ka gani yadda kuma su suke a lokacin da suke so a kuma yanayin da suke so a kuma halin da suke so akan kuma abin da suke so za su kalli ma'aiki za su tambaye shi kuma ya ba su amsa in ka shigo cikin ilamul muwaqqi'in kana shekuna idza ashkala alaihi halu man salli alaihi min aljanais shehin mu ibnu taymiya ibnu kayyim yake faɗa, shehin mu ibnu taymiya in al'amari na mamaci ya yi masa duhu ba zai sallace shi ba sai ya yi bacci ya ga ma'aiki a cikin mafarki in ya ga ma'aikin mafa ba wai wannan matsalar kaɗai bane fa zai tambaye shi fasa'altuhu an masa'ila adida zai tambaye shi matsaloli da dama minha hadhihi mas'ala daga cikin matsalolin da zai tambaye ma'aiki a cikin su akwai matsalan wannan mamaci mutum ne ya mutu aka kawo gabansa ya sallace shi ya ce ba zai sallace shi ba sai ya ga ma'aiki ya tambaye shi halin sa shin wannan momini ne zan sallace shi ko munafiki ne ba zan sallace shi ba ma'aiki ya ba da go ahead ya ba da izini kafin a yi masa sallah kuma kun rubuta a cikin littafinku in an yi magana sai ku ce an yi ma malaman ku ƙarya to ku ɗauki gurin ku karanta mana ku ɗauki gurin ku fassara kafin ku yi magana amma hakan fa ba za ku iya yi ba mu fa iya abin da muka gaya muku abin da Allah ya gaya wa Yahudawa fa tu bit tawrat ku tuho da littafin fatuluha ku buɗe gurin ku karanta in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya iya fa abin da za mu iya gaya muku ba ku dawo da littafin ba ba ku buɗe gurin ba ba ku karanta ba iya abin da kuka yi shine yana wa malaman mu ƙarya wannan shine amsa wannan shine raddi da ya kamata ka yi mun wannan shine kuma ilimin da ya kamata ku koyar ba haka ba to abin da muka tabbata kai kuma ijma'i ya tabbata kai shine malaman ilimi in al'amarin na addinin musulunci ya yi musu duhu ba suwa gudu zuwa ga manamat ba za su kai ga manamat ba ba zuwa mafarki za su yi ba zuwa littafin Allah da sunnar ma'aiki za su yi shi idza ashkala alaihi halu man salli alaihi min janaiz eh, hal huwa mu'minun aw munafiq ah, ba zai sallace shi ba sai ya ga aiki kuma yace fasaltuhu an masail adida zai tambaye shi mas'aloli da dama gayar mafarki shine istinasi da mafarkin a karfafa shi babu wani mafarki a cikin musulunci da zai zama addini in ba mafarkin ma'aiki da annabawa ba wannan an sani don mafarki da bana annabi ba to ba mafarki ne da za a ɗauki addini ta nan ba kuma ba sharɗi ne na kai wa jana'izar sallah cewa sai kasin halinsa wannan jima'i ne na malamai ba sharɗi ba ne ba sharɗi ba ne misali a babin fiƙihi ma in ka zo ka zo ka tarar mutane sun mutu sun kai ɗari amma kuma ka tabbatar akwai musulmi guda ɗaya a cikinsu ba ka san waye shi ba musulmi su ɗari su tis'in da taran nan duk kafirai duk kafirai ka tabbatar musulmin guda ɗaya ce tak a cikinsu malaman fiko me suka tafi abin da suka tabbata kai fa duk wa'annan mutanen da kafiran da musulman musulmi ɗaya ne fa shige duk wa'annan gawokin za a yi musu wanka na wanka ta janaban da ka sani za a yi musu lakafani za a jera su a kebala za a yi kuma musu sallah iya inda dai wannan musulmi da wa'annan kafiran za su bambanta ne. za ka ayyana shi musulmin kake nufi a zuciyarka lokacin da za ka sallace su kuma za ka ɗauke su gaba ɗaya za ka kai su makabartar musulmai za ka yi musu binnewa ta musulunci a dalilin musulmi ɗaya da ya kasance a cikinsu ba a san shi ba wayannan malaman ba malamai bane su imam malik shafi'i ahmad ibn hanbal da suke yin haka me yasa ba su tambaye ma'aiki wanne ne gawan ba wanne ne musulmin ba to shi musulmi haka da ma ba a san an tabbatar shi musulmi fa in ya mutu wai shi munafiki ne ko mumini kafin yayi masa sallafa sai ya shawarci ma'aiki eh? kun ba shi wannan matsayin kun ajiye shi a wani matsayi da bai kamata ba kuma an ɗauki wannan matsayin an ba sauran malamai sai ku ta da jijiyar wuya kuna kafirta musulmai kuna bid'antar da musulmai kamar ku ba ku taba yi ba to abin da muke so fa shine to tun da wancan ba daidai ba ne wannan fa daidai ne a karanta a gayawa mabiya a kasa a sani a yi mukarana a san shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba koyarwar musulunci ne kuke yi ko kuma a wata koyarwa ce wata manufa ce taku ta musamman da kuke so ku haurar da mutane a kai ya kamata a sani yan uwa to yanzu mu abin da muke so mu sani anan shine shin da gaske ne ibnu taymiya yana tambayan ma'aiki masaloli da dama tambayan ma'aiki yana tambayan ma'aiki matsaloli da dama game da kuka faɗa a cikin wannan littafin fasaltuhu an masaila adida cikin biyu ɗaya ne ko annabin ne yake tambaya kuma shi ne yake tambaya to a matsaloli da dama yake tambaye shi in kuma matsaloli da dama yake tambayansa shin ashe zai yiwu a ga ma'aiki a tambaye shi wannan fa ibnu taimiyya kaɗai yake da wannan ikon shi kuma tsakaninsa da ma'aiki shekaru 800 zuwa 800 da rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da uh, haifuwar ibnu taimiyya akwai shekaru 700 bakwai da wani abu amma kuma yana shawartar ma'aiki da abin da yake so to shin tun da za ka tambaye ma'aiki cewa shi wannan gawan mumini ne za a sallace shi ko munafiki ne ba za a sallace shi ba mun sani kana iya ka tambaye shi kana iya ka gan shi eh mun yadda shin sharɗi ne ka yi wa sallah ka san halin mamaci kafin ka yi masa sallah sharɗi ne a musulunci sharɗi ne dole a ba mu amsa na biyu to ko da ba sharɗi ba dai kai dai ka tabbatar za ka tambaye shi mun san za ka tambaye shi in za ka tambaye shi to abinda muke so mu sani a nan shi ne ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya rasu da shekara na hijira eh, shekara na hijira kaza da kuma wannan mamaci da ya rasu bayan rasuwan ma'aiki da shekaru ɗari bakwai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya san halin wannan mamaci ya san halin wannan mamaci a lokacin da sarkata aisha radiyallahu anha ya bata ya sa sahabbai sun shigo neman wannan sarkan dalilin hakan aka tabbatar cewa bai san gaibu ba eh mun sani mun yadda bai san gaibu ba yayayya san halin wannan mamaci da ma'aiki ya rasu da shekaru 700 ya zo ya rayu ya rasu ya ma'aiki ya ya san halin wannan mamaci da ya mutu bayan shekaru 700 kun karyata wancan kun gaskanta wannan ka ga abin da kuke yi ne kukanku ba ku san me kuka nufa ba to abin da muke so mu sani shine anan riwayoyi guda biyu dinnan da ma'aiki ya kama sunan ibnu taimiyya duk da cewa ya ce ya ahmad ya bada taimiyya dan ibnu taimiyya amma sani fa cewa fa rasuwan ma'aiki da rayuwar ibnu taimiyya akwai shekaru 700 tsakanin ko ma'aiki ya kama sunansa ya ibnu taimiyya asharta asharta allika du'a bi sharti riwayoyi guda biyu ibnu taimiyya ya nakalci daga ma'aiki shin gaskiya ne wannan ma'aiki faɗa gaskiya ne ma'aiki ya cewa wa ibnu taimiyya ya ahmad asharta asharta ya ahmad alliki du'a bi shart alliki du'a bi shin wannan ma'aiki ne faɗa ka yadda ma'aiki faɗa ko cikin biyu dole ya zama ɗaya ka yadda ko baka yadda ba in baka yadda ba makaryaci ne shi in ka yadda to ana ga annabi kuma ana yana faɗa warware matsala kuma ana yadda da shi cikin biyu dole sai an yi ɗaya babu na ukunsa babu na ukunsa samsam to wannan shine matsala ta biyu matsala ta uku shine matsala ta uku shine babu makawa fa sai kun ba da amsa babu makawa babu kuma hanyar gudu sai an ba da amsa a cikin madarijus salikin ibnu kaimil jauziya da ya ce حدثني بعض أقارب ابن تيمية الح... إيه، شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه فتبعته يوما فلما أصحر أصحر تنفس السعداء فتمثل بشعر مجنون ليلى وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية sai ibn kaim ya ce wa sahibu hadhihi alhal in lam yaruddahu Allah ila alkhalqi bi thabatin wa quwwatin fala sabra lahu ala mukhalatatihim yace wani ɗaya daga cikin makusantan ibn taimiyya yake bani labarin cewa a farkon al'amarinsa zai fito jeji zai kaɗaita ya bar mutane ba dan komai ba dan ƙarfin abin da yake zuwa masa dan ƙarfin abin da yake zuwa masa dan karfin wari dan da yake zuwa masa yakhlu anin nas li quwwati ma yaridu alaihi dan karfin wari da da yake zuwa wa ibnu taymiya ya fito ya bar mutane ya khalwa in ya fito jeji sai ya ce wa akhruju min bainil buyuti la'allani uhaddisu anka an-nafsa bisirri khaliya ka san me baitin nan yake nufi ibnu qayyim jawziya yace wa sahibu hadhihi hal wanda yake cikin wannan halin wani irin hali ne a gaya mana in lam yaruddahu Allahu ila al in Allah bai maida shi cikin halittu ba to a ina yake bi thabati wa quwwa da ƙarfi da yaji in Allah bai maida shi cikin halittu ba in an bar shi haka fala sabra lahu ala mukhalatatin ba zai zo ya haɗu da halittu ba ina zai je ya bar halittu a gaya mana don Allah eh? wani bidaya ta al'amari ake nufi nan dole a gaya mana jeji yake fita don ya yi halwa wani irin halwa ne kuma yana fita ne don ƙarfin waridan da yake zuwa masa a gaya mana wannan waridan wani irin warida ce baitin da yake masuli da shi na imrul kais wa akhruj min bainal buyuti la'allani uhadisu anka nafsa bi sirri khaliya me yake nufi da wannan baitin me magza ta wannan baitin me fahwa ta wannan kalimar la'allani uhaddisu anka nafsa bisirri khaliya uhaddisu anka al-khitab min haisu anna ibn taymiya huwa al-mutakallim yuridu Allah azza wa jalla amma bin nufi da mai baitin to ka gani shi kuma abin sa daban yake nufi shi ibn taymiya wani abu daban yake nufi to to a nan dai me ya kai shi wani irin itirabi ne na hali na alhal ya sa shi har ya kaɗaita daga mutane ya zamanto ba zai iya yi haƙuri tare da mutane ba a gani wannan ma sai ka ɗauki lafazin ka karanta mana na ukun kenan na hudu ga kuma wannan malami da ibn kaimil jauziya kai kake ba da labarinsa kake ce arifi ne abidi ne ma'abaucin ibada ne kuma ma'abaucin sanin Allah ne a cikin miftahu dari sa'ada ya ce wannan bawan Allah ya ce tuftu fi lailatin matira na je na yi tsawafi a cikin tsakiyar dare shi ibnu kaimil jauziya yana kwatanta wannan bawan Allah fa da arifi da kuma abidi wani malami ne masanin Allah ya gani a cikin malaman su kenan ya ce tuftu fi lailatin matira na ji na yi tsawafi a cikin dare a wannan daren ana ta ruwa kuma shadidati zulma wannan daren ya yi tsananin duhu sosai ina cikin tsawafi wa kada khala tawaf ya zamanto ma ni kadai nake tsawafi shi wannan bawan Allah fa yake faɗa ni kadai nake tsawafi shi burkaim yake nakalto maganansa yace shi kadai yake tsawafi sai yayi tsakiyar da yayi tsakiyar dare wa qabat nafsi na samu nutsuwa a cikin zuciyana fa waqaftu inda multazim na ji na tsaya a tsakanin multazam ma'ana multazam din tsakanin kofan Ka'aba da kuma makamu Ibrahim ana ce masa multazam dama akwai Hajarul Aswad akwai multazam akwai makamu Ibrahim akwai Ijil Ismail akwai rukunul Yamani a jikin Ka'aba akwai rukunul Shami akwai Shadirwan wayannan duk gurare ne to a wannan multazam ɗin ya je ya tsaya da ya je ya tsaya sai wa da'autullah na roƙi Allah da cewa Allahumma asimni hatta la asik Allah ka kiyaye ni kar in maka saba saba maka Allah ka kiyaye ni kar in saba maka da yi wannan addu'an ku ji abin da zai faru shi wannan bawan Allah shi ibn qayyim al-jawziya shi yake nakalto magana sa yake cewa fa da ya faɗi hakan a cikin tsakiyar dare cikin duhun dare lokacin ruwa tsakanin multazam da kofan kaba da ya samu nutsuwa da ya zamanto babu kowa sai shi da gidan da Allah sai ya ce fahata fa bi hatir sai wani ya yi min magana wani ya yi min magana wanda ya masa maganan fa waye za ka sani da abin da shi mai magana zai faɗa shi da ya roƙi wa ya roƙa Allah ne ko? to shi wanda ya yi maganan ga abin da zai ce an ta tas'aluni anil isma kana so in tsirar da kai daga zunubi wa kullu ibadi yas'aluni al isma duk bayina suna so in tsirar da su daga zunubi falau asamtuhum in na tsirar da su fa'ala man a tafaddal wa zan yi wa falala wa liman aghfir wa zan gafartawa wannan maganan kamar maganan waye tana kama da ta Allah na Allah ne to shi wa ya roƙa Allah ya roƙa sai aka yi masa magana shi mai magana ga abin da ya faɗa mai yiwa ko Allah ne ya masa magana ko kuma dai wani shaidan ne in shaidan ne fa ba arifi bane ba abidi bane munafiki ne mushriki ne in kuma Allah ne to arifin ne abidi ne me kuke nufi da wannan kuna magana da Allah ku kadai kuna dawafi cikin tsakiyar dare ana ruwa kun je kofan kaba kuna tsaye kun yi addu'a Allah ya amsa muku kun ji shi da bakin ku da kunninku haka kuke rubutawa kuma kuna kyautatawa waɗannan mutanen zato kuna ce musu arifai ne abidai ne a cikin littafin ku miftahu dari sa'ada kuma maimaita su a waɗansu littattafai da dama to fi sabilillahi masu faɗin haka su cewa mutane 'yan bida eh? to wannan addu'an ni Allah baya so Allahumma asimni hatta la asik wannan shine addu'an da ba a so ko to to hakan ne ba a so wannan addu'an ne ba a so tambayan da mu yi shine shin baya cikin daga cikin addu'o'in ma'aiki ne Allahumma arhamni bi tarkil ma'asi abadan ma abkaitani ma'aiki yake koyar mana wannan addu'an yana cikin daga cikin addu'o'i da Hudhaifa ibn Yaman yayi shi a cikin Musnad Ahmad ibn Hanbal yace Allahumma ighfir jami'a ma madha min dhunubi وعصمني فيما بقي من عمري وارزقني عملا زكيا ترضى به عني tun wannan addu'an shi Allah baya so me yasa bai gaya musu tun a zamanin ma'aiki ba sai a wannan zamanin kana dawafi cikin tsakiyar dare ka zo kofa ta kaba ka roki Allah ya hana ka wannan addu'an har ka ce mana wai fa baqitu lailati ila sabahi astaghfirullah haya amin don kunyar da na ji maganan Allah na cewa karka sake wannan addu'an har na ji kunya ina ta istighfari har wayewan gari kun yadda da wannan kuna rubutawa kun zo kuna cewa mutane eh, wai mala'ika da ya ji wayancin sun gama aiki? wai ya ba su wani abu ku da kuke magana da Allah eh, eh, kuna kokarin ku ce mana ba a gama aiki? wannan maganganu da kuke yi fa dubunnansa muke da su fa dubunnansa kuma ba ku isa ku ce musu ƙarya suke yi ba kuma za mu faɗa muku ku yi shiru ku zauna ku yi shiru ku zauna ba yadda kuka yi wallahi ba yadda kuka yi sai dai kawai ku je ku yi shiru amma dai ku fito ku karanta ku bayyana ba ku isa ba kuma ku ce su masu rubutawa ku ce musu maƙaryata ba ku isa ba ku ce ma wannan ɗan bida ba ku yi ba ku ce babu shi ba ku yi ba iya abin da muka ce muku fa'tu bi taurat ku dawo da miftahu dari sa'ada fatuluha ku karanta gurin in kuntum sadiqin in har da gaske kuke cewa ba haka yake nufi ba abin da ba ku yi saku yi ba kin abin da ba ku yi saku yi ba ba za mu zage su ba ba za mu ce musu komai ba ku da kuka raina sauran malamai ku muke ce muku ku zo ku kare wannan ku zo ku ba da amsa in ba ku isa ku ba da amsa ba to kaga ba addini kuke yi ba ha'inci kuke yi yaudara kuke yi wasa da hankalin mabiya kuke yi kuma su da ku ɗin gaba ɗaya ba ku isa mu zage ku ba fa in kun isa mu zage ku ai ba mu da hujja in har zagin ku zamu yi wallahi bamu da hujja ka gani yanzu fa ba zagi mu kai ba iya abinda kuka rubuta muka karanta mu ce ku zo ku ba da amsa sai kuka je kuka ce muna zagin ku wannan ba shine zagi ba wannan neman dalilin abinda kuka rubuta da hannunku ne don zagi ne muke yi za mu zo da littafi da sunansa mu karanta gurin mu ce maka ka ba mu amsa wannan ma ba a isa a yi muku ba to me za a yi muku me za a yi muku me za a gaya muku to don haka kuma a cikin daga cikin abubuwan da na biyar kenan daga cikin abubuwan da ba ku isa ku kare ba a cikin miftahu dari sa'ada ibnu kaimil jauziya ka ji abin da zai faɗa irin bid'o'i da kuke kirkiransu kuke sanya su cikin addini kuke kuma cewa mutane akan ire-irensu 'yan bid'a kuna ji da kyau ku ji lafazin ku ɗauka in kun isa ku karanta gurin kun san littafin miftahu dari sa'ada ku ji lafazin iza waka fi shahida nafsahu misla ikhwanihi khatta'in wa annal musibata wahidatun wal jami'u mushtarikun aw wal jami'a ينفي وأن الجميع والجميع مشتركون في الحاجة إلى مغفرة الله فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضا ينبغي له أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير هجيراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف الصالح يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه وردا لا يخل به وسمعت شيخنا ابن تيمية يذكره فذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظه وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها وسمعت ابن تيمية يقول إن جعله بين السجدتين جائز دن الله ka كفسر me yake faɗa nan kai in a gurinka wannan a me yake sunna yake ma yake yi sahabbai suka yi tabi'ai suka a imma suka yi alkurunu salasa babu wanda ya yi salafu salih babu wanda ya yi ku kuka kirkiro shi kuka sanya masa falala kuka ce an so shi kuma kuka sanya shi cikin sallah kuka haddada masa adadi eh? tare da cewa fa kun san bid'a kuka kuma kirkiro shi tare da kun san bid'a kuka ce an so wa kowa yayi tare da kun san bid'a kuka ce an so a dawwama akan yi tare da kun san bid'a cewa kun san bid'a kuka ce kowa ya dace ya ɗauke shi a matsayin wurdi da ba zai fasa yinsa ba tare da cewa kun san bid'a kun ce kuma yana da falala mai girma tare da cewa kun san bid'a kun ce kuma ana so tare da kuma kun san bid'a hmm? kuma kun ce shi ibn kayyim yake cewa Ibn taymiya malamin sa shi ma yana yi wannan wurdin tare da cewa kun san bid'a kuma kace ibnu taimiyya ya sanya shi cikin auradan da baya taba barin su kun san bid'a kuma kun tabbatar cewa wannan zikirin bid'a ce kuma kuke ƙoƙarin ku sa shi tsakanin sujada guda biyu cikin sallah kun san cewa fa tare da kun sani cewa fa bid'a ne to muna tambayan muna muku munashada da girman Allah da wanda babu abin bautawa ta gaskiya sai shi wanda ya halarci abin da ya kasance da abin da zai kasance da abin da zai kuma sake kasance nan gaba da girman Allah da ya halarci abin da muke gani da abin da ba mu gani da girman Allah da ya halarci kasai da kuma sammai da girman Allah da ya halarci abin da ke tsakaninsu da kuma abin da ke ƙasa ƙasan ƙasa don Allah ku gaya mana da wani siffa za ku siffanta wanda ya yi wannan in ba ibnu taimiyya da ibnu kayyim ba tambayan da zan yi muku shine da wani siffa za ku siffanta wanda ya yi wannan da kuma wannan aikin wani siffa za ku bashi a cikin musulunci in ba a gurin ibnu taimiyya da ibnu kayyim da jauziya aka samu ba a gaya mana in kun san girman wannan ah, girman Allah da muka faɗa Dan Allah ku ba da amsa don Allah girman Allah munashadar ku ne da girman Allah ku ba da amsan wannan aikin me matsayinsa in ba ibnu taimiyya ne ba to kuma an ba dan ibnu taimiyya ne yayi ba in wani ne yayi da me za ku kwatanta shi za ku ce masa ɗan bid'a ne ko ɗan sunna ne ku gaya mana kawai Eh, ba za ku iya yi ba to daga cikin kuma abubuwan da kuma muke eh, eh, na shida kenan wannan na shida har za mu kai zuwa 170 da wani abu ɗan ba fa amma ba yau ba da kaɗan kaɗan za mu kai muku da kaɗan kaɗan za mu kai muku ah, ina kyautata zaton dai ah, bayanan da na lokacin na to anan za mu tsaya da na shida za mu tsaya insha Allah satin gaba za mu ci gaba da sauran ah, duk inda dai insha Allah za mu yi har mu kai inda muke so mu kai dan su gano ina suka eh, eh, ina suka kai kuma ina za su kai sabida mutane ne suke kokarin su yaudari mutane kuma su nuna wa mutane su ne su kowa ba kowa ba ne kuma su nuna wa mutane cewa malaman su ne kawai malamai sauran ba malamai ba to da abin da suka tuhumi sauran malaman muke jefa musu ƙalubale a cikin makarantunsu kuma akan waɗannan malaman don su yi mana hukuncin kansu da kansu to Allah ya samu dace wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin mu karanta fatiha da salatul fati Allah ya tabbatar da addinin musulunci Allah ya tabbatar da gaskiya ya nuna mana shi gaskiyar ya kuma arzuta mu da binsa ya nuna mana ƙarya ƙarya ya arzuta mu da gujewarsa mu karanta fatiha kafa ɗaya salatul fati kafa ɗaya mu yi tawassuli da da salatul fati da fatiha Allah ya saukar mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu ya kuma nuna mana gaskiya ya kuma nuna wa duk wanda yake bukatan ya san gaskiya gaskiya ya arzuta mu kuma gaba ɗaya mu da bin gaskiyar kuma ya tabbatar da mu akan gaskiyar har ƙarshen rayuwar mu ya tashar da mu cikin masu gaskiya yau mai yanfa'u sadiqina sidquhum ya sanya mu cikinsu ya sanya mu tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya zo da gaskiyar da kuma aka gaskanta shi wallazi ja'a bi sirqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun mu karanta fatiha kafa da salatul fatiha kafa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin